مية مية وأحيانا أن شاهدنا رمضانا آخر وانصرم وها نحن جلسنا وصلينا شكرا لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن خطبتي اليوم قد تكون قصيرة نظرا لظروف الزمان والمكان إن الله رب العالمين قال في كتابه الكريم العظيم المجيد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسير ثم قال لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من هم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الصوم ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يعمل لا يقلى والله بكل شيء إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تدل على أن مصيبة ما في وقت ما لقوم ما في مكان ما إذا حدثت فذلك في كتاب الله رب العالمين نشكر الله ربا على كل حال لقد أحيانا الله إلى العيد والبعض الآن ماتوا الآن تحت أطباق التراب ها أنت الآن تتنفس وتأكل وتتعايش وتتعيد ألا ينبغي لك أن تشكر الله رب العالمين نعم شكرنا ربنا ولذلك هذا العيد قد يأتينا يعني بأشياء غير ما أعطناه لكن يجب أن تعلم ليس العيد ليس العيد بلبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد وعمل بالتنزيل مخافة المشكلة يوم فارقة الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله من السنة النبوية في العيد أن يكون الإمام يذكر الناس حول الأشياء كإخراج زكاة الفطر هذه الزكاة واجبة بدليل حديث عبد الله بن عمر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا خصوصا زكاة الفطر قال فرضا إذا هي واجبة تخرج من غالب قوت أهل البلد صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقد وصاعا من زبيب ولكن يجوز لك أن تخرج هذه الزكاة نظرا للطعام الذي هو موجود في أهل يعني البلد عباد الله ثم إنني أذكر وأقول لا يجوز ولن يجوز لأي بكر من الناس ولأي زيد من الناس أن يخرج زكاة الفطر نقدا هذا لم يأتي في السنة النبوية إن زكاة الفطر تخرج من الطعام وهناك بعض الناس إنهم أهل الفهم يقولون بإمكانك أن تخرج هذه الزكاة نقدا ثم يقولون متعلل بإلة عليلة أقول إلا عليلة أن يعني الفقير في مسيس الحاجة إلى النقود أكثر من حاجته إلى الطعام هكذا زعموا والسنة النبوية ظاهرة جلية واضحة فلا ينبغي لأي إنسان أن يتركها لرأي بني البشر أيا كانوا قال من قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله لرأي الناس لذلك ينبغي أن يكون هذا إن من أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين جائز العلماء يسمون هذا وقت الجواز ولكن يتأكد الإخراج قبيل إقامة الصلاة في المصلى هذا الوقت يسمونه بوقت الوجوب هنيئا لكم بارك الله فينا وفيكم نشكر الله رب العالمين على هذه الفرصة ونسأله تعالى أن يكرر علينا أعواما مديدة وأياما سعيدة إنه لقد ‘yan uwa masu girma a takaice a dunkule a cure a mulmule a tare wuri abinda nake so a tunatar da mu Allah ya ni'imta mu ni'ima wadda ba ta lasabtuwa ba ta kirguwa babban ni'ima ya samar da kai da ni da ke da mu da su daga rashi dacin babu mu hal ata alal insani hinum min al-kushal dacin babu kai samar da kai babu kai lam yakun shay'an mazkura ga ka ka ga ni'ima ce da ya tashi samar da kai da ya ga dama sai ya samar da kai kwado ya yi ka ƙadangare, ya yi ka kwasa-kwasa ko agwagwa amma sai ka mutum wala kad na bani adam ka shigo nan ya karrama ka da ya yi ka mutum da sai ya ka arna a a'udhu billah kafiri sai ya ka musulmi addinin da annabawa ma ke roƙon Allah su mutu a rabbi taita ne min al-mulk inji annabi yusuf wa ne min ta'wil al-hadith fatirar samawati walar wali yi fina walakira me yake nema ne me yake nema atini malan tawaffani muslima ya Allah Yusuf Alkarim ibn al ibn yana roƙo mutu a musulmi addinin da Allah ya samar da kai akai me zamu ce wa sannan musuluncin bai ka gama gari ba mai ƙoƙarin neman ilimin sunna to mu gode wa Allah kan wannan ya raya muka yi azumin Ramadan wasu da su muka fara azumi suna bayan ƙasa yanzu wasu sun riga sun tafi a dalilin wannan annoba to mu gode wa Allah a kowane irin yanayi hatta wannan hali da muke ciki na wannan annoba da ake kira cutan sarkewar numfashi covid-19 coronavirus wanda take rarakar duniya Yan uwa wallahi alkhairi ne gare mu musulmi ai kun ji ayoyin Allah ce babu wata musiba da za ta faru a bayan ƙasa face dama rubutacciya ce a cikin littafi mene na damuwa ba magana ka ce wane ne janyo wani wane ne shi tukun a'a soja ne cikin sojojin Allah kwaya ɗaya. Allah ya turo duniya duk gashi na mun rikici tsoronmu sai kuma kan coronavirus ina tsoron Allah yake mu sai ta koma kan ƙwarewar likitoci ina ƙwarewar ƙur'ani da hadisi yake da sauransu misali soyayya mu sai ta koma son duniya na'am sai a wayi gari abubuwan da sunna mata ce ba ta wannan ake ba fa inna lillahi wa inna ilaihi hadhihi musiba musiban ma ta fi ta girman coronavirus mu a tsarinmu da manhajinmu da sunna ta shayar da muka kwankwada daga madarar sunna alhamdulillah idan musima ta sai mu dau mataki da ƙwararrun suka ce an ce a sa wannan abin da ake kira takunkumi ni ina kiransa bandejin fuska to a sa sannan in ma da hali ka sa safar hannu ni na sa kun gani saboda ba zan iya kauce ma hannu da ƴan uwana ba E to amma alwiqayatu khairun min alilahi ka dau mataki sannan ka sani kuma kaddara ta riga ta riga fata la yughni hadarun min qadar sannan kuma 'yan uwa musulmi abinda suke kira attaba'ud tabaud social distancing ko distancing ai in mai yiwuwa ne wani lokaci kan gagara da haka ina ganin ba wayewa bane ka cike da Allah rabu da su sai mask ɗin me ni ba ma zan sa ba wannan ba wayewa ba ne ba saƙafa ba ne ka sa amma sawan mun yadda ba ta iya maganin komai idan ƙadarar ubangiji ta zo amma ka sa ka tara alkhairi guda biyu kenan to wannan ya kamata mu san da wannan ba ta kenan ba zan tsawaita ba saboda aka da yanayi sannan na so in tunatar da mu kuskure ne kowaye kowane ne idan har al'umma suna da shugabanci da suka amince da shi to laifi ne haramun ne ya taɓa ma addini kai ka ɓantare, ka ɓangare, ka ɓasgaye ka je ka ja jama'arka ina zan tambaye ku tsakaninmu da Allah a wannan ƙasa tamu da aka yi jihadin shehu don Allah wani ne ke kan kujeran sanar da ganin wata da kuma sauke kan ce sarakuna wane ne sarkin musulmi wannan shi ne ijima'inmu da fata an gane tun da ko haka ne to laifi ne in ya sanar koda da kuskure haƙuri da kuskurensa don a zama jama'a guda ɗaya ya fi alkhairi kan kai sharrin da za ka yi don sharri ne kowa ya wannan mutumin kuma shi yasa masu irin wannan hali kaddara in saudiya ne mutum bai sai wannan tsayar ba kai ka gani mana misali ba daidai ba ne a to ai mu mun gani ne nake son tambaye ka yaƙinin ka ya kai na abdullahi dan mas'ud ne abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda wata ran amina sai ya cika sallah ba shi ne so na ce ba sayyidina usman ya cika sallah kun sani a zaman mina yani a salat tuksar wulalat ba a cikawa amma sai na mai cika sallah yana sarkin musulmi kan Mas'udu ya ce inna lillahi ka cika sallah yana ganin cika sallan da yi hatta ma masif don ya istirja'i sai suka ce to amma kai kuma dan masu ai kuma ka bi shi ai me yasa ka bi sai ce al sharrun Wala ina tsoron sabani ne ni na san sunar annabi shine kala cika sallah amma shine sarkin musulmi in na ja jama'ata muka yi raka a biyu shi kuma ya cika jama'a ta raba to na na ga wata bai kai haɗa mas'ud ba amma haƙura. Da ta ga mutane masu fiqhu kenan masu hakikanin addini Allah ka samu na cikin su da haka laifi ne ga wani bayan ga sanarwa ya yi irin wancan ka to raɗi kuma inda za ka san cewa kuskure ne sai ɗayan su ke cewa ai mun samu mutum sarkin musulmi kenan kun yadda da wannan shugabancin kun yadda da to ba a san al'umma ta fasgare ta zamanto daban-daban ya ishe mu ba mu da haɗin kai abubuwa da yawa yanzu ka ɗauki ƙaramin misali yaro ne ɗan wannan garin namu aka tuhume shi da sato wata yanya kuma ƙarya aka yi mai yaron nan yanzu wasa-wasa wai har an yanke masa hukuncin zama a gidan kurkuku shekara nawa ashirin da shida muna kuma kallon mu kuma 'ya'yanmu a kano nawa aka sace mana yarinya mai suna aisha an maida ta ciyoma yaro a makar an mai da shi onye duka zikel ɗan garinmu ne ba ka ƙara jin wannan magana ɗin su kwa yaro ne an masa ƙariya yarinyar ta bi za ta musulunta ta wuce kuma shekara sha takwas constitutionally tana da yanci da zaɓi addininta amma ka duba da yake haɗe suke amma mu kowa ya taɓa wannan malaman musu tsira ba a shararai suna zaginsu masu mulki musu tsira ba lalatattu suna zaginsu wata al'umma ce mu lokacin da malaman ku kuka mai da namun su abinci ai kun lalace kun halaka saboda suna zaune akan kujeran annabi Muhammad ne kuma kai kujerar kila tafi karfin ka har ka mutu ba za ka zama akai ba dan haka mai rage maka sai hasara da wannan kuma za ka mutu ba ka mai da hankali ya kamata mu san da wannan ɗaya daga cikin malamai na cewa naman malamai guba ke gare shi in ka shaƙe shi zai kashe ka naman ubaronmu mu faɗa abin da muka san Allah ya ce annabi ya ce to amma musibar da ke fama kenan yau in zamanin siyasa ne a zagi gwamna a zami shugaban ƙasa kowa zagi muka iya so ku arna sai su yi mana dukan zauna ka ci doya bugu mummuke mu faɗi ba abin muka iya arna su so garin nan su mamaye mu ba abin da muka iya Rigima mu kamar gaiwa ne mun fi cin kanmu da kanmu in wani zai ɗaga sai a shiga hasada da ninkuburci don wani ne wannan wata irin musiba ce wannan na'am ga bana na mamaye mu ba ma iya tara kanmu mu samar ma misali yara yan baiwa scholarship mun kasa samar da misali a unguwa wannan yarinya ta isa aure uban ta mutu aura mai aura ma ainihin wani misali mu ɗauki matakai na magance wani tattalin arziki a wayi gari a taƙaita yawan mace-macen aure wani ya gaya malam idan ka je kotu 80% na cases a kotu yawanci rigimar aure ne cikinmu ne ake samun namijin da zai ce ke ni yadda nake canza hula haka nake canza mata wannan mutumin kirki ne nagartaccen mutum ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi ham Allah ƙara tsira da aminci ga annabi Muhammadu ya Allah ƙasarmu ka kawo mata kwanciyar hankali ya Allah wannan annaba na COVID-19 ya Allah ka kauda mana ita waɗanda suka mutu a dalilin wannan ciwo Allah ka rubuta musu shahada in sun mutu suna musulmi waɗanda ke kwance ba lafiya Allah ka tada kafaɗinsu ya Allah muna tawassuli da irin wannan gangami dunnan mu bayan ka ne kowa da bukatansu mazanmu da matanmu yara da manyanmu Allah fi mu sani Allah ka jama da bukatunmu ya Allah abinda muke tsoro Allah ka ajiye mana shi ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya man huwa sami'un qaribun mujibud da'awati ‘yan uwa musulmi a yi maza a koma gida amma kar aminci a fidda zakka fidda kai watakil ɗan abin da zan ƙara jina faɗa da larabci ɗazun laifi ne mutum ya fitar da kuɗi manzo Allah bai ci a fidda kuɗi ba dan akwai masu yawo suna cewa ai tunda dai ai shi talaka tunda hadisin ya ce ugnuhum ani su'al hadha al-yawm koratar da su gabarin tambaya ni a gani na ya fi bukatar kuɗi don ba shi abinci wannan ra'ayinka ne ba haka manzon Allah ya faɗa ba saboda azamaninsa akwai kuɗin akwai talakawan ya fi ka kuma in talar na gane cewa yana bukata haka amma bai haka ba kai asuwa a wannan karni za ka zo ka canza hansu imamu na malik da imamu shafi'i da ahmadu bin hanbal duk sun ce duk wanda ya ba da kuɗi zakan ba ta yi ba abu hanifa ke ranar fahimta allah ramshe shi ra'ayinsa ba shi da ƙarfi sannan kuma inda gaske ne talakan kake so ka taimaka masa to ka bashi abincin ka kuma bashi kuɗin mara sai ka hada masa biyu inda gaske kake inda gaske kana kishin sa amma ka zuke ka ce kuɗi zan baka ka hana abinci wallahi ba haka manzon Allah ya karantar ba Allah ka ba mu ikon kiyaye sunna اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم أنك حميد مجيد أموا الله يسامو الله كربا منا Allah ya maimaita mana shekaru a ruwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa